بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوال بعد الصالحين والصلاة والسلام على خير الخليفة الكريم سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين da yake mun kare warakatu kuma mutane sun nemi a karanta nazmi na warakatu bayan an kare warakatu da shawarwari da dukkanin abokan mazakara an cimma matsayana, za a karanta shi wannan nazmi na barakatu a bisa ga haka yau za mu fara karatun nazmi na barakatu na wannan malam a al'amuriki da nazim rahimahullahu malam suna cewa rahimahullahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفقير الشرف الأمر بي بالأدب والتكثير والتوريد الحمد لله الذي اظهر علم الأصول للورى وأشهرا على لسان الشافعي وهونا وهو الذي له ابتداء دونا وتابعه الناس حتى سارا كتبا سجار الحجم أو كبارا وخير كتب السجار ما سمي بوركات للإمام الحمي وقصد المدة في نمه مساخلا لأمره وفهمه فلم أدل مما سئلت بدا وقد فيه مستمدا لربنا التوفيق للتوازي ونبئ في الدارين بالكتاب malam rahimahullahu ya fara shina cewa ƙalin fakiru alfakiru mabukaci asharafu wanda ya kasance sharifi ne ana kiran shi al'amriɗi wannan shi ne lakabin shi ko kuma shi ne dangantaka shi zul'ajabi wanda kasance shi wannan ma'abuci katawa ne wanda kasance wai shi a nihin ajizun na ba ta shi na ba mai kokari ba ne wata bayan wannan sannan ga rabbanci shi ne shi tasiri wata bayan wannan kuma ga ga ainihin sake to tare da wannan mai ga shi zo ajabi wata tasiri wata tauridi ya yi wannan littafi to shi na shi ka cewa alhamdu dukkan godiya da lahi ta tabbatar ma Allah Allah zai ka akara wanda ya bayyana da ilmar usuli ilmi na suke fiqh zai wada da talibai wa ashhara ya shaharantar da shi Ana da kayan shafi a kan na Shafi shafi da zai lafa anhu Allah ya mai baiwa cikakken baiwa wuce kasance kusan duk malumman da sun gabace shi kusan sai a ce ba samu baiwa irin tashi ba dole da Allah ya wa shafi, Allah ya buɗa mishi sanin alƙur'ani na fiye da mansuhi mujmani da mubayyani har wannan a ya kai matsayin da suka cewa duk abin da aka tambaya ta yi a tambaya shi bayan cikin alƙur'ani ba sai ya wayo cikin sunna ba ba sai ya wuce cikin ijima'in maluma ba yau za a mai tambaya ya yi ta mukaddama da shi ya yi muhadara shi da wannan muhammadu bin hasan al bani suka yi ainihin jayayya da munaza'a kan abin da shayi ilimi ke mai mu zamani a Ya ce in kana so mu sa qur'ani ne hadafin mu to irin za ka yi tambaya ka yi tambaya cikin Al-Qur'ani ba zan tsallake Al-Qur'ani ba zan yi ma jawabi kai ma ka tsaya ciki in kuma kana so mu tsaya kawai cikin sunna ya kasance abinda hadasin mu sunna ta mazo sallallahu alaihi wasallam lokacin da mu jayayya akai mu tsaya cikin sunna kan mu shiga cikin alqur'ani in kuma kana so mu tsaya cikin alqur'ani kan mu shiga cikin sunna to wallahi duk abin da kai nan tambaya zan ba ka jawabi ne da alqur'ani kuma nan take to Allah ya mishi baiwa shi ka baiwa don haka Ahmadu bin Hanbal radiyallahu anhu yana malami ne Abdul Shafi'i ya Abdul Shafi'i yadda ilimin da Allah ba shafi'i na sanin alkur'ani na sanin nasihi da sanin mansuhi da sanin mujimali da sanin mubayyani kusan wannan fannin shi Allah buɗa mashi cikakken buɗawa magabata ne suna da shi amma ana ganin irin wanda ya yi ɗin su ba su yi haka nan ba to shi na ainihin shi ta kai ne a mazuna abu da radiyallahu anhu ce ba don shafi'i ba la halakatu ya ce wallahi ya lura shafi'i la halakatu ya ce ba zai sha fi'i ba za da na halaka ce ashe ni komi ba sani ba diba mai hadisi dubu ɗari bakwai da kai ne wanda ke shi da hadisi hadisi hadisi hadisi har dubu ɗari bakwai da hamsin da kan shi amma ta da aka ce da zai shafi ila halaka ba zai shafi ba da na halaka don aka bai gushe ba kullum ya sallah sai yawa shafi addu'a alheri kullum ya sallah bai gushe ba shi na wa shafi iya addu'a alheri da na in yaro alheri to wallahi ba don shi ba da na samu kana cikin halin da ke da shaɗan na irar da ni to shi kuma da kaji ainihin ahmadu na hamadu na yaron shafi'i haka shafi'i ka zo malikun na arziki ɗin da wanda shi kan yake a shi na cewa wallahi ranar alkiyoma malikun na arziki kowa kwanke shi da ni yau bai na rafi yace shi a hujja na na alƙiyoma tsakanina da Allah na duk abin da Allah ta gina ce a ce da ina ta ga hujja ta nan ce ce ce suna cewa a idza zikir alhadisu dan za a yi magana akan hadisi amma lokacin annajawo imamu na malik turawi wanda ya kasance ba mai yace mishi an san turawa shi a cikin sirrin samaniya ko amma ga haske ne kasa to ko ka so ka turawa suna taɓa shi ba ka ba, amma ko za ka wahala da haske ne ya ce to a kamar ya kunna da cikin wajen hadisi sai dai a dake shi sai dai tsinka amma ba don a kusance shi ba ya sa zaki da hadisu kuma da kowa na jama laura jama na jama da ni urwara ya yakun da jama illa na jami shi na ce wanda Allah ya bayyana mu wannan wanda Allah ya wannan baiwa sosai shi ka baiwa shine Imam Shafi shine cewa azhara ya bayyana da wannan fanni Allah ya kare Shafi akan harshen Shafi da Allah anhu da bakin shi aka ji shi wato shi ya tsawana shi har wanda sunan kuma ta Allah ya tsawana da wannan fanni gare shi Shafi ya Allah ya hore ni shi wannan fannin cikakken ba. wa kowanne zai shi ne wannan da a da wanda kuma in rubutu lahu gare shi ibtida'an farko shi ne ce ko da zai lahu lahu a dawwana wanda zai shi ne wannan da ya kasance dawwana ya yi rubutu da ga wannan fannin ibtida'an farko ba wanda ya fara rubutu a kai in ba shi ba ya yi sa ya sanya shi a risala wannan risala duk abin da a cikin tabayani na akan haƙuri suke sannan ya yi sa ya sanya mishi al'ummu shi ma umma ɗin nan duk abin da a cikin tabayani na akan wasu suke duk kowane su ana samu مهم الاسترسال التشاري إن هذا يعصو شيء وتابع الناس الناس متنين وتابع الفسوك بشاتي رضي الله عنه حتى تعالى خولنا للتاتي حولنا واتقين ملكوما وكتبا للتقوي قال الحديم عندك تنشي ما سكنا نم أعجل ما وعندك تنشي هذه من سكنا من حديميني أصدر وطن حديمي يا يلوتو أن يلوتو الوتو وعندك تنشي وسوك sun takaita sun karanta ɗauki bara wasu ko su kai manya da littafai wahayar da kutubi su tigari abinda a wata ke da tafai ne a tigari wanda kasance na masu miya abinda an ka ambata da kashi wanda an kace ma yan takardun ne nawa ne ku da imamul harami da imamul harami ne imamul harami ne shi ya ya sanya mishi albarka ko wanda muka kare kenan to wannan ta cikin cikin da aka gaida su ba ta cin da kai kamata cikin fannin da usul fiqh wa kana hakika idan to an tambaye ni shi mala ta ce wa kasu to abu ke ne muddata lokaci ne tsawo idan da ya wace shi mista aka ce in wace shi mushahalan don shi kasance mai sauki shi wajen su wa yi ko da fahimta ne wannan a jisai ba samu wasan gudun makawa ba da ma su abin da aka tambaye wannan roƙon da aka yi mini na so in kauce amma ban samu makauta ba babu wani sani duk inda ni kista shi ina da uzuri kaza a ce malam ka dai haƙuri kai mana inda ka uzuri kaza a ce malam ka dai haƙuri ba mu da wani wanda ya ta shi ba kai ba yake shi na ce wa kashara'atu ni ga ba makawa wa kashara'atu sai ni shiga watan mustanbiwa wa kashara'atu da shara'atu sai ni shiga wajen wace shi mustanbidan yana mai neman taimako mai rasina daga ubangijinmu wata musulmin yana mai neman a tafi ka dacewa lissafi ga abin da daidai rasina ga ubangiji musu ba hannu wata ala wannan ba sannan kuma ta ina roƙon Allah shi kasance wannan tsari. shi kasance mai amfani a wannan ba amfani bai fita da wannan lissafi tattaren duniya da lahira amfani wannan tsari Allah ya sa shi ga duniya da lahira in ka karanta kai yi sababanin daidai tana da lahira amfani na duniya ka ta ka gane sannan da lada kana da lada ranar al'umma akan abin da ka karanta ka yi sababa kuma kai ma watsa wani ilimi ne sai ba wasu da ciki alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah